الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود نكي مغانا منا شاكر نيغا وطن جمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياد دريه دو دا أربعين دبيو wanda i daidai da uku ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya inda muke gabatar da karatu a wannan makaranta a ƙarƙashin wannan mu'assasa a kamar yadda 'yan uwa suka sani wannan makaranta ta sunanta wa kanta wajen cewa duk lokacin da wani abu ifaɗo bijiro, to da mu fuskanci ainihin wato abin gwargwadon abin da abin yake faruwa wannan ita ce amana ta ilimi kamar yadda mu gushe ba muna maimaitawa karkashin faɗin Allah ta'ala wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila Sannan wa bil jumlati adunquli babu abin da ya fita mana da hankali irin muga abin da zai taso a ce ya dumfari addinin musulunci da musulmai ga baki ɗaya. So, saboda haka da abin da muke yi don muhimmancinsa, to bai kai wannan abin kuma muhimmanci ba. A idan masu kallo suka kalla, za su ga saƙon da na rubuta shi ne wannan sako zuwa ga malaman jihar Sokoto akan matsalar Matu Hassan Kuka wanda kuma gobe zan yi cikakken karatu a kansa daga karfe takwas da rabi na dare zuwa illa masha Allahu sannan za mu aika sako ɓangarori guda uku ɓangare na farko gwamnatin jihar Sokoto bangare na biyu zuwa ga shi kanshi da malaman sakkwatan sannan bangare na uku zuwa ga gwamnatin tarayya akan shi wannan Matthew Hassan Kuka ɗin. Abin da ya shafi malaman jihar Sokoto Allah ya sani, wata matsala ta taɓa faruwa mafi yawancin duwanda suke da hannu cikin abin na kira su ɗaya bayan ɗaya. Summa inni da autuhum jihara, summa inni a alantu lahum wa asarartu lahum israra. cikin abin da na nuna musu babu abin da yake da muhimmanci wajen karantar da aƙida su wa junansu uzuri yanzu kuka duba kuka ga akwai matsalar da yanzu a sakkwato wasu daga cikin malamai kwata-kwata matsalar nan bata ma kai matsayin mustahabbi ba addinin musulunci gayar matsayin da malamai suka ba ta ja'iz ne ya halatta da yinta da barinta ɗaya duka duk su ɗaya amma sai ya zamanto sun shagaltu da ita abin da ya kuma zama wajibi su fuskance shi shi zamanto ba ta shi suke ba wannan yana cikin sharri rarrabuwa da Allah madaukakin sarki ya yace wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu kakku zama kan waɗanda suka yi sabani suka rarrabu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan da gaskiya ta zo musu daga wajen Allah sai Allah ta'ala ya ce wa ula'ika lahum azabun azim turin wa'annan suna da azaba mai raɗaɗi mai girman gasken gaske ina so in ɗan yi shimfiɗa da wasu daga cikin ayoyi na littafin Allah subhanahu wa ta'ala don su zamanto su ne abin da zan yi wato shimfiɗa a kansa wajen magana ta. Mun riga mun sani kamar yadda na sha bayani. cewa nau'in waɗanda suke ba kafare ba nau'i kafare nau'i ne wajen guda hudu akwai almusta'man akwai almu'ahad akwai azzimmi sannan akwai almustawdinina sannan akwai almuhari dukkan ayoyin alqur'ani da suke ta magana cewa a yaƙi wanda ba musulmi ba za ku ga suna maganan cewa ne wanda duk suka yaƙe ku su za ku tashi ku yaƙa amma wanda duk bai yaƙe ku ba babu ruwanku da shi ku kyale shi ya ci gaba da ainihin wato harkokinsa kuma ku yi naku wannan yasa za mu ga cewa suratul bara'a da ta tashi sauka suratul tauba ko bismillah Allah madaukakin sarki bai fara sauke ta da shi ba haka kawai aka fara ta bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikina fasiru fil ardi arbata ashhurin har zuwa ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki yayi magana cikin abin da Allah ya faɗa yace kaifu wa in yanharu alaikum ta yaya idan wa'annan mutanen suka samu dama akan ku Allah yace la yarqubu fikum illan wala zimma duk wata dangantaka ko wata alaka Allah yace ba za su kiyaye muku ita ba sannan Allah yace yardunakum bi afwahihim za su faɗa muku maganar da za ku ga a zahiri kamar sun aminta da ku amma wata aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiquna zuciyarsu ba ta yadda da ku ba kuma mafi yawancin su fasikai ne Allah ya ce ishtaru bi ayati llahi samanan qalilan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu Allah ya ƙara maimaitawa yake la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma in dai kana da imani duk wata dangantaka ko wata alaka ba za su mutunta maka ita ba Allah ya ce wa ula'ika humul mu'taduna wa'annan su ne ‘yan ta'adda to yana daga cikin inkilabi na mawazin mutumin da ya kamata ya zamanto muttaham sai ya zamanto shi ne muttahim wanda ya kamata ya zama ana tuhumarsa sai zama wato shi yake tuhuma ɗan ta'adda sai ya zamanto shi yake sa wa mutane sunan ta'addanci da haka duk wanda Allah ya ce dan ta'adda ne ko ka karba ko ka karba ba yana nan a matsayin ɗan ta'adda kuma haka hukuncin yake ko a wajen Allah ba zai canza ba sannan Allah ya ce fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamuna Allah ya tafi gaba yake wa innaka a aymanahum in suka warware alƙawarin da suka yi da ku min ba'a da ahadihim bayan kun kulla alƙawarin da su wa ta'anu dini dinikum suka soki addininku babu ko sukar da ta kai a addini irin a soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce a a kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun haka shi wannan mati wa hasan kuka dinnan yana cikin a'immatal kufuri, shugabannin kafare da haka in dai zai tashi bejin kunyar Allah bejin kunyar hatta annabi isan ya zagi addinin musulunci ya zagi al'ummar musulmi ba wani dalili da zai sa ya zare kan sakali wajen zagin addinin da mu muke kai a na annabi Muhammad bai mutunta zamantakewa a ƙasa ɗaya ma mu mutunta shi walla ba za mu taɓa yin wannan ba wannan ƙa'idar da Allah ya faɗa cewa wa in na naqasu aymanahum min da ahadin, akwai yarjejeniya za a zauna ƙasar nan za a mutunta addinan kowa za a girmama juna amma wannan kafirin ya miƙi yanzu banda kuma ya ɗauki tsawon lokaci yana yi amma ya miƙi ba abin da yake cikin 'yan kwanakin nan sai ya zagi Allah ya zagi addinin musulunci amma kuma da wannan shi yasa takaitaccen saƙo ne yau gobe zan yi gagarumin karatu a kai shi dama wannan yana cikin alƙawarin da muka ɗauka wa Allah wannan makaranta ba wani matsiyaci da zai taso wa addini ba mu taso mai ba kowa ya kuwa a ƙasar nan yawwa rai ɗaya kake da shi rai ɗaya muke da shi shikenan duk wanda Allah ya zai mutu ko ba addini sai ya mutu kuma wasu da sun mutu a gaban mu da haka wannan shine abin da Allah ya ce wa innaka su aymanahum min ba'da ahadihim wa ta'anu fi dinikum Allah ya ce faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ba su da alƙawari taso ma addinin ku ku taso musu Allah ya ce shi yasa za su bari la'allahum yantahun Allah ya ce za su bari in sun taso muku ku taso musu za su bari Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra bayan su suka fara ana zaune ƙasa ɗaya ana cewa a mutunta juna a mutunta addinan juna wannan mutumin ya tashi yana zagin addinin musulunci ya zagi musulmi ya zagi yankunan musulmi ya baro sakkwata mana ya dawo sauran kaduna mana ya zauna ai shi ba ne a sakkwatan ba ɗan sakkwata ba ne ba a sakkwata aka haife shi ba ya zai je garin da ba garinsu ba ba nan aka haife shi ba ya je yana ƙoƙarin kunna wuta a garin ta yadda in wuta ta kama ya tsallaki ya bar garin shi yana da asara ne ai ba shi da asara ai yana da hasara ne ba shi da hasara ta irin wutar da suke kunnawa ta rikici a garin kaduna wanda kowa ya san abin da ke faruwa a sauran kaduna da garin nan jihar kaduna nan ana zaune lafiya lau aka zo aka kunna wutar rikici a cikin kaduna a kudancin kaduna tare da cewa adadin musulmi a kudancin kaduna ya kai wajen 45% ko ya kai mafi ya kaso arba'in da biyar zuwa hamsin akwai adadinsu amma haka aka zo aka yi ƙoƙarin mayar da kudancin kaduna kai ka ce ta kiristoci shi abin da aka yi kenan fa to irin wannan wutar da suka bari suka kunna anan ya tsallake ya tafi sakkwato a can kuma yake so ya kunno ta da haka ina kira zuwa ga malaman jihar sakkwato da 'yan izalarsu 'yan izalar ma in ta kaduna kake yi in ma ta jos kake yi in ma kai ba salafi ne in ma kai ɗan ɗariƙa ne ɗan ɗariƙa ta tijjaniya ko ta ƙadiriya na rantse da Allah ba wanda yake da uzuri a cikinku a gaban Allah wannan mutumin ya taso yana zagin addini a garin Sakkwato garin mujaddidi Shehu Usmanu garin da aka yada addinin musulunci yanzu nan ne wani zai je ya koma shi ba ɗan ƙasar ba ba ɗan yankin ba ba komai ba. yanzu yau wanda ya san sakwata ofarot yanzu suna nan har sun fara tunanin yankin ofarot saboda yankuna ne da yake da coci-coci matakin farko da suke so shine ko a samu ko kansila ne ko ciyaman ya zamanto kirista ne a cikin garin sakwato daga wannan yankin abun baƙin ciki abin baƙin ciki abun bakin ciki sai ka ga malami da malami a jihar sakkwatan jihar da take ɗari bisa ɗari musulmai ne abin baƙin ciki kaga malami da malami ta yi ma malaman duka malaman sunna ne matsalar da ya kamata su yi wa junansu uzuri su kau da kai a kanta sun kiwa junansu uzuri su fuskanci matsalar da yake ita ce lamba ta ɗaya wanda ƙur'ani ija hankalinsa a kanta ya ce allazi na kafaru ba a duhun auliya ba'ad illa taf'aluhu wa'annan kafaran sashin suna son sashi in ku ba ku zama haka ba ta kun tun fil ardu wa fasadun kabi sai kun ga ɓanna da bala'i mai girma a doron ƙasa ya faru sai ka ga wasu ya ƙyale wannan kafarin Matthew Hassan kuka ya zauna lafiya amma yana raddi ko suna wa juna rudu kan abin da ba wani amfani da zai musu da haka na kira zuwa yanzu na farko malaman jihar Sokoto dukkan ɓangarorinsu ya kamata ya zamanto suna da ajanda su san wani zamani suke ciki wallahi tallahi cin amanar addini ne da cin amanar addinin musulunci a ce garin da shehu usmani irayu ya daga tutar jihadi daga nan aka yaɗa ta a najeriya da arewacin najeriya ta shiga wasu sassa na afirka yau a ce wani ya taho daga wani guri shi ba ɗan jihar Sokoto ba daga wani guri nan jihar Kaduna a Kadunan ba ɗan kudanci ya zo garin Sokoto? a nan yake zagin musulunci a nan yake zagin al'ummar musulmi wannan ba ƙaramin abin kunya ba ne ga risala da shehu abdullahi in rubuta lokacin da suka yi hijira suka tafi da dadi da ainihin wato zai da ba su yi hijira ba sun tafi cewa abdullahi gwandu mai yake faɗa cewa yake alaman mubulibun annili dadi wa zaidi wa kullu sawun fi biladi walatul kufri khawfa fawati malin wa a salamatin min jefa Sadi. bi allah la yabqa bainal na wa kuma alamatul wijadi khazaltum jam'a islamin jihar ridan minkum muwalatul aadi nasitum ma qaratum fil kitabi a akhtartum subul rashadi yace alamma yaksikum in yaftafukum wala ya'lunukum fi dal qabala kadhalika la yajid la yattakidu ila bara'a minkum ya ibadi lawasi'atun walau kanu wa bad'u bara'ata fafhamu sawba sadadi sai yace walaysa lana kalamun fi khaliqin lahum wuddun kabaid kabaid wa zaka badi abinda ya faɗa musu kenan yace alaman mablughun annil dadi dan Allah wa zai isan min da wasiƙa a kai wa dadi wa zaidin da zaidi kai wa kullu sawun fi biladi da duk wanda ke zaune a cikin garin kafirai walatul kufri gwamnonin kafirai ya ki tasowa ya biyo mu mun hijira kaufafa wati malin saboda jin tsoron kubacewar dukiyarsa wa dam asalamatin da kuma ya kubuta ya samu zaman lafiya min zi sadi daga ma'abucin banna kafiri yace mu muna faɗa muku bi Allah yabqa bainal muslimina ba wani abu da ya rage yanzu tsakanin musulmi wa bayyana kumu da kuma ku na alama tilwidadi wata alama ta soyayya sai ce kazaltu wannan fa sun hijira ne suka tafi su suka ƙi su yau inda shehu abdullahi zai dawo mutanen da suka yi yaƙi suka ba da jinin su suka fi addinin musulunci a ce wani kafiri wanda yake da aƙidar Allah uku ne ƙarshen rashin mutunci ka kalli Allah ka ce Allah ya tsugunna ya haihu ya zo garin sakkwato a sakkwato yake zagin addinin musulunci shi yasa wancan lokacin waɗannan mutanen yace musu kazaltu jam'a islamin jihara kun taɓar da taron musulunci kiri-kiri gidan minkun muwalatul al'adi saboda yadda da kuka yi ku jibinci a Allah Ya yace na kun bar ma qaratun filkita abinda ko karanta cikin littafin Allah lida aqtatu musubul rashadi wannan ne yasa kuka kuskure wata farkin shirya yace alamma ma yakfikum yanzu dan Allah bai ishe ku ba in yastafukum abinda Allah ya faɗa yace in yastafukum yakunu lakum a'ada wa yabsutu ilaykum aydihim wa alsinatahum bisu wa waddu law takfuru wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dan Allah bata ishe ku ba to kuma mutanen Sokoto da malaman sakkwato da duk wani wanda ya damu da addinin musulunci a sakkwato yanzu abinda shi abdullahi ya faɗa ya ce alamma ya fi kun in ya tsafo ku wannan abin da dama Allah ya faɗa ta in suka samu dama a ku, ba za su taɗaita muku ɓanna ba wala ya aluna kun fi zal muradi to shi nan haka yi iktibasi kazalika la tajid la yattakhid la ila bura'a minkum ya ibadi lawasi'atun walau kanu wa bad'u bara'ata fafhamu sawbas sadali haka shi Abdullahi wanda ya faɗa to don haka ina kiran zuwa ga malaman sakkwato kuma dukkan ɓangarorinsu wala lokaci ya yi da ya kamata kowanne mutum ya zamanto yana da manufa a kan addinin nan wallahi tallahi inda al'umman ma a shirye take muna da ajanda ba yadda za a yi a ce ɗan da aka haife shi ma a sakkwata ko da kafiri ne ya tashi ya zagi addinin musulunci ba wanda ya zo daga wani guri ba wannan take nuna cewa lalacewar mu ta kai lalacewa amma abin bakin ciki ka duba ka zo sakkwatan ka gani me ke faruwa yanzu sai ga wannan mati wa Hassan kukan nan yana da alfarmar da in ba sa a ba jihar sakkwato ba wani malamin addini da yake da wannan alfarma yanzu cikin abubuwan da aka yi na abun kunya da bakin ciki gwamna ne fa mai ci da wanda zai yi ne mutakara a shekara ta 2019 nan wai za su yi sainin na agreement cewa a yadda da kaddara idan an ci duk wanda ya ci ya haƙura duk malaman addinin musulunci a jihar Sokoto babu malaman da yake da ƙima ko wasu malamai da suke da ƙima a matsayinsu na musulmi su za su kira su su zo su yi signing agreement a ja musu ayoyin kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu ƙadar a ja musu hadisan ƙaddara babu malamin da yake da wannan ƙimar a jihar Sokoto wanda shi zai jagoranci cewa a matsayinsu na musulmi da suka yi imani da ƙaddara su zo su sanin agreement duk wanda ya ci zaɓe ko ya faɗi ya yi haƙuri ya rungumi ƙaddara ka a tashin hankali wai duk malaman da ke Sokoto duk masana addinin da ke sakwata babu malamin da yake da kimar a masa wannan ba malamin da yake da kimar ya jagoranci a wannan wanda yake da wannan kimar shine wannan kafirin kowa ya gani da wannan yan tashi kut da wannan alkabbar tasa da wannan katon kurusun nashi wai shi ne dattijan wai ƙasa wai wanda ke son zaman lafiya wai shi ya zo ya jagorance su a matsayinsu na musulmi wai a yi sanin agreement ɗin da wai za a zauna lafiya in an faɗi zaɓe su yi haƙuri wannan fa shi ne abin da aka yi yanzu kwanan nan ake faɗa mun ce eh za a iya ba su ƴan ƙasa ne kwanan nan ake faɗa cewa me a kirsimas nan gwamnati ta ɗauki kuɗi ta ba su su bikin kirsimas kuma wallahi in ka ɗauki kiristocin jihar sakkwato kaso goma daga cikinsu wallahi da ƙyar ka samu kaso ɗaya ‘yan asalin jihar Sokoto. Na rantse da Allah kaso tara duk ba ‘yan jihar ba ne daga wani waje suka zo, baƙin haure ne. A daidai lokacin da damar da Matthew Hassan Kuka ya samu a Sokoto, babu wani malamin addini da isa ya bar arewacin Najeriya kudanci ya samu wannan. Akwai guraren da har yanzu ko masallaci baka isa ka gina ba. Sau da ka sun taho nan sai a ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kowa yana da ‘yanci ya rayu inda ya ga dama a Najeriya amma kai kana barin kudancin arewacin Najeriya kai kudanci to tiritin ɗinka za su yadda ka san ka hauro daga wata ƙasa ka shigo ƙasarsu duk wanda ke ƙasar nan ya san haka ake to don haka yanzu ina kira zuwa ga idan malaman jihar Sokoto ba su san abin da ke faruwa ba wannan jima'ar mai zuwa wajibi ne sai hudubobi a masallatansu su ja hankalin gwamnati tun daga ta jihar Sokoto har ta tarayya cewa wannan mutumin Mati Hassan Kuka yana su ya haɗa fitina a ƙasar nan tun daga Sokoto kuma wallahi idan kuka kyale shi haka ya zauna lafiya ya ci gaba da zagin addinin musulunci da musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa kun ci amanar addini sannan ba ku wakilci addinin musulunci ba dan ba dalili ka zo kai rikici da wane kai rikici da wane sannan wani ya taso yana zagin addini ka zara masa ido sau da haka yanzu wannan hannunka mai sanda ne maka yi gobe kuma mutane su tara daga karfe takwas da rabi in Allah ya yarda za mu yi cikakken karatu a kan shi za mu aika buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga gwamnatin tarayya akan Matthew Hassan Kuka wajen zagin addinin musulunci da yake da musulmi maganganun da ya diddada turanci ya yi su shi yasa da yawa daga cikin mutanenmu ba su san ma me yake faɗa ba amma za mu zo nan za mu danna maganganun a ji muryoyin idan an ji sannan kuma muwa mutane bayanin me ya faɗa sannan kuma mu faɗi mawkifinmu amma ma dama irin waɗannan maganganun da shi Martin Hassan Kuka yake yi na ya fito ya zagi addinin musulunci a irin garin sakkwato to in gwamnati ba ta ɗauki matakin hana shi ba duk ran da wata fitina ta faru a ƙasar nan gwamnatin tana da laifi sannan ba yadda za a yi duk wani mutum da yake tunanin wai za a zauna lafiya yana zagin addinin mutane yana zagin mutane ku ba ku hana shi ba ba ku kama hannun shi ba sannan ku ce kuma a zauna lafiya a haka ta ina za a zauna lafiya ta ina to wannan suka je suka ce wa'annan su ne dattijai na ƙasa har suna da ƙimar da za a zo a yi sanin a girmin a gabansu in an ci zaɓe a haƙura to wayannan su ne irin dattijan da ake da shi dattijan da suke fitowa su zagi addinin musulunci su zagi musulmi wannan shi ne da haka ni wannan yanzu saƙo ne na aikawa malaman jihar Sokoto wanda suke da rikici isu isu tsakanin wane da wane su duba Allah su koma su dubi mai Allah ya faɗa cewa Allah allazina kafaru duhun awliya'u ba'd illa ta kun takum na fil ardi wa fasadun kabir in kuma ku dawo kun zama haka ba to ɓanna da fitina sai ta faru a doron ƙasa sannan wajibi ne ga malamai musamman na jihar Sokoto su fito su faɗi hankalin gwamnati tun daga ta Sokoto so wannan maganganun da yake yi dole ya fito ya apologizing ya ba al'ummar musulmi haƙuri akan abin da yake na zagin addininsu da ya zagin yankin musulmi in ba haka ba ku, wallahi su ɗauki matakin da diyar yadda za a yi su ya bar ƙasar ai baƙo ne shi baƙo kuma sai ya zo garinku ba zai mutunta ku ba zai mutunta addinin kuma wannan shi ne don haka mutane su yi haƙuri wannan shi ne saƙon da za mu aika a yau kuma in Allah ya yarda gobe muna da cikakken karatu da za mu yi akan wannan matsalar da izinin Allah kuma da izinin Allah za mu nemo muku bidiyon shi za mu kunna za ku ji maganganun da yi saboda haka wani lokaci sai ka ga maganar da idan wani fasto ya yinta sai koma gidan shi ya kwana lafiya amma malamin addinin musulunci yana yinta sai ka ji an ce wai zai tashi hankali sai ga ana neman shi saboda wa'annan suna da uwa a murhu malamai kuma ba su da ainihin wato uwa a murhu shi sa wannan sai je garin da mama garin shi ba ba haifaffen gurin ba ne zuwa yi yau wannan mutumin fa ya kai a jihar Sokoto ba duk wata harka ta security sai an gayyace shi kaga mutumin nan gashi a zaune ga kujerar duk wani babba ana iya gayyatar taro kaga duk malaman addini a ƙasa amma shi ka ganshi a high table saboda kawai an rena mutane saboda wanda zai zai rena ya je rena in kana da mu'amala da shi kana da matsala da shi wannan can ku karata da shi amma ba zai yi ba mutumin nan ya ci gaba da fitowa yana zagin addinin musulunci da musulmai muzara mai ido don rashin mutuncin nan da zagin nan ba wata makaranta da ake koyin shi yawa kuma in wani abu ya faru to lallai ya kamata a sani irin waɗannan fastocin su Matthew Hassan Kuka duk irin wannan fitintunin da ke faruwa a ƙasa da sunan addini su suke kunna ta dan akwai ribar da suke ci a cikin ta saboda haka ba zai yi wa mazara mutum ido kawai ya zo ya zagi addinin mu ya zagi yankin mu wannan ba karamin abin kunya bane saboda haka wannan shine abin da zamu faɗa wa yan uwa su tara gobe za mu yi karatu kan wannan matsala da wannan shine alƙawarin da muka yi amana ne to duk sanda wata matsala ta taso to za mu tattauna ta gwargwadon abin da yake faruwa haka in Allah ya in Allah ya kai mu gobe za mu karatu yan uwa su tara daga karfe takwas da rabi zuwa sama abin da ya wannan ya gaba sannan kuma maganan dibet da aka fara ɗazu to ba mu sanya za a yi ba saboda haka shi ma mutane su jira in za a ci gaba ranar lahadi za su ji da izinin Allah in kuma za a ci gaba ba to kenan muna nan dai muna jira randa wasu kitika-kitikan malaman shi an suka fito za su zo su wa da duniya ta sai na abakar azzalimi ne ya zalunci na fatima ya karbe mata gadinta shikenan shirye muke mu tattauna da su ta fuskar dalili wannan shine Allah ta'ala ya samu dace wannan shine abin da zamu faɗa wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh